Mai sauraro mu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan dambarwar da aka samu tsakanin Najeriya da Libya. A makon da ya gabata ne dai aka samu barkewar dambarwa tsakanin Najeriya da Libya. bayan da tawagar super eagles ta najeriya ta yi tattaki zuwa libya don karawa da takwararta ta kasar a wasa na biyu na neman gurbin zuwa gasar lashe kofin nahiyar afirka da za a yi a morocco a shekara mai zuwa wannan lamari da ya haifar da cece kuce a duniyar kwallon kafa gani yadda super eagles din ta zargi hukumomin kwallon kafar libya da yin watsi da su a filin jirgin sama ba tare da an ce musu cikan ku ba patrick pascal jami'in gudanarwa na tawagar super eagles ta Najeriya, wanda kuma ke cikin tawagar da aka yi wannan tafiya tare da shi ya yi wa shirin duniyar wasanni karin haske kan yadda lamarin ya kasance na tafiya shi pilot din wanda yake tuka jirgin saman ya ce an yi ce masa ya sauka a wani guri wanda yake ba wurin da mu je ba ya kamata mu je Benghazi ne amma kuma sai aka ce mana mu sauka a Al'abar airport shi pilot din ya ta magana da su aka ce a'a daga sama ne aka gaya masa wannan sakon so bayan da muka sauka suka dan yi delay din mu daya biyu uku muna jiran motan da zai dauke mu zuwa wurin da za mu yi wasa a wurin da muka sauka ma suna gaya mana cewa wurin da za mu tabi wanda za mu buga wasan awa biyu ne amma kuma daga baya ma muka zo muka aka gaya mana cewa awa biyar ne da rabi wanda yake kaga duka wayannan yana cikin abubuwan da suke kulla baya ga wannan muka zauna awa ɗaya awa biyu awa uku awa hudu a airport babu wanda ya zo ya ce mana komai babu kowa aka kulle airport din aka hana mu fita to sakataren mu na NFF ya je yana magana da president din mu na NFF shi ma ya yana magana akan cewa me yasa kai ga dakatar da mu ba mu fita ba nan dai muka fara sanin cewa dai akwai wani matsala kullalliya wanda suka abin nan suka hada da wasa da dariya dai mun yi awa wurin goma sha shida sha bakwai a cikin airport din nan na ɗaya ba wurin wanka ba komai ba abinci ba wani abu da suka bamu allah ya taimaka mun sayi ma ruwa daga kano wanda muka tafi da shi inda ba mu sayi ruwan nan daga kano ba da ma ba mu san wani hali muke ciki ba cikin airport din ma suka kukulle yanda za ka je bayan gida da sauransu sai bayan gida guda biyu da suka bari kafin mu zo ma sun lalata bayan gidan ba ma da ka iya shiga ba in ka fita waje ne za ka je ka yi fitsari da sauransu idan ma su yi ta kokora ka kamar dai kamar dai wanda aka ba su irin kiwon dabbobin nan. To a tarihi ka taba ganin irin haka? Ni tun da nake yawon kwallo ban taba ganin irin wannan ba kuma wannan abun ba kwallon kafa ba ne saboda kwallon kafa shi tana kawo zumunta ne tana kawo haɗin kai da sauransu. Amma wannan abin ya koma kamar wani wanda yake an tabi yaƙi. mutane da ma suke ganin abin a bidiyo a nan daban da kai da kake wurin kake ganin abin da yake faruwa baka ganin za a iya cewa tawagar super eagles ta najeriya ta ji tsoron wannan karawa ne to su suna da maki daya mu muna da bakwai to ina da ka ji tsoron wanda yake da maki daya so najeriya ba ta taba zuwa wai a ce yau za ta buga da wani kasa a ce ta ji tsoro ba to babu wani zancen wani cewa libya nan wanda yake suna da maki ɗaya to ina da mu ji tsoron wayan nan ainihin na ganin ma da gangan suka yi ba sa son ne a buga wasan irin wannan al'amari ba sabon abu bane a farfajiyar kwallon kafa a duniya sai dai a nahiyar afirka wasu kasashe sun mai da shi salo na samun nasara kan abokan karawarsu kan haka mun tuntuɓi ismail abba tangalash mai sharhi kan lamarin wasanni alan kamis wannan ba sabon abu bane a batu na kwallon kafa a nan nahiyar afirka ba wai a nan nahiyar afirka ake yi kawai ba nahiyoyi da dama ana yi sai dai kawai salon nasu ne ya sha bamban da nahiyar afirka mu anan nahiyar afirka karar kasashen suke eh, fitowa su aikata irin wannan abin duk da cewa abu ne wanda bai kamata a ce ana yin shi ba abu ne na tir abu ne wanda bai dace a ce ya shigo cikin batun kwallon kafa ba misali a kasar afirka ta kudu ta zargi najeriya da ajiye 'yan wasan ta kusan awanni takwas ita ma sannan ita kanta kasar libyan da ta zo najeriya ta zargi cewa ya kamata ta sauka a filin wasa na akwa ibom ne a amma kuma hukumomin najeriya suka ce filin an rufe an tashi a lokacin sai dai yan wasan su sauka a port duk da an san cewa hanya tsakanin port da akwa ibom babu kyau haka yan wasan libyan suka biyo wannan hanya so don haka libya ina gani kamar ta rama abin da najeriya ta mata ne sai dai ramawan da libya ta yi ramawan ya so ya yi sanadin 'yan wasan Najeriya. To abubuwa ne wanda dai babu ƙasar da ba ta yin irin wannan a nahiyar Afirka. Ka akwai wani wasa da aka buga tsakanin Kenya da Gini an taɓa samun irin wannan. Sannan Ghana ma ta yi zargin an mata irin wannan a wasannin share fage na shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da da biyu aka yi a ƙasar Qatar. Ana samun wannan abin sosai a ƙwallon kafa a nan nahiyar Afirka babu sabon abu bane. To sai dai masana harkar ƙwallon kafa irin su Honorable Sani Ahmad Toro, tsohon sakatare janar na hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya NFF na ganin lokaci yayi yi da ya kamata a ce an daina amfani da irin wannan tsari? Ai yanzu ya kamata a wuce wannan matsayin a Afirka. Ya kamata bi ƙa'idoji a tabbatar da cewa in to kai nasara a fili. Ba ka samu kawai ka ce ka hana 'yan wasan ba su dama duk da ya kamata a bisa ga doka ka ba su dama su je su sauka kan filin jirgin saman ku ku ɗauki kuma jirgin in ya wuce kilomita 200 ku kai su wannan garin da kuke so a yi wasa. Kai kuma ku tabbatar kun ba su tsaro kun tabbatar cewa komai kun ba su masauki kamar yadda doka ta faɗa amma eh, na faɗa maka cewa wannan abu na tabbatar eh, hukumar wasan kallon kafa ta afirka za ta bincike kuma na tabbatar za ta hukunci da ya dace babban abin da ake buƙatar sani da ya wuce ko me ke kawo irin haka ba kan haka bari mu sake komawa wajen tangalashi. abin da yake kawo irin wannan abin da ya bai wuce eh, salo ne yadda kasashe ko kungiyoyi ke son ganin sun lashe wasa ha maza ha mata ba kungiyoyi da kasashe suna amfani da salo mabambanta da juna domin harsala abokanan karawansu wanda ka san kwallon kafa abu ne da in dai baka da mindset hankalinka baya kan abin in aka dugun zuma ma zuciya to zai iya yi wahala ka samu kwanciyar hankalin da zaka iya kasa eh, ko kungiya ta samu kwanciyar hankalin da za ta iya taka leda kamar yadda ake take so to shi yasa yawancin kungiyoyi ah, da kuma kasashe suke amfani da irin wannan salon domin batawa abokanan karawansu rai musamman waɗanda za su je oh, su same su wato bakin su kenan suna musu irin wannan abun domin harsala su in ya so su yi amfani da wannan damar su dinga lashe wasa cikin ruwan sanyi to koya magoya bayan harkan wasanni a Najeriya suka ji da wannan lamari sunana Nura Usman in muka zauna muka kalli irin cin kashi da kasar libya ta mai kungiyar kwallon kafa ta super eagles abin allah wadare ne abin tir da irin wannan mataki da irin wannan al'amari da ya faru kuma kungiyar caf ya kamata su ɗauki mataki mai tsauri akan wannan abin da ya faru domin kin ɗaukan mataki a kai zai sanya wata ƙasa ta kwatanta yin irin wannan. To sunana shewa Abdullahi shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni ta ƙasa jihar Kaduna. To wannan abu da ya kasance tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa wato Super Eagles da ƙasar Libya wato wani abu ne wanda zamu mu iya cewa bai dace ba ganin cewa bai dace a ce kungiyar kwallon kafa wadda za a karba ta zuwa wata ƙasa a barta a sheme a filin jirgin sama har na tsawon awanni goma sha biyu ba tare da an samu musu matakan tsaro da sauransu ba ya kamata a ce hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta ɗauki tsauraran mataki akan wannan abin da ya kasance Suna na bello saji audu da wannan wasa ya kamata a ce a ba wagan kwallon kafa ta sufa igul nasara ne a wannan wasa sakamakon cewa hukumar kwallon kafa ta libya ta ce ita ma da ta zo buga wasa a najeriya an mata irin wannan abin a duk lokacin da aka samu irin wannan lamari babban abin da ake mai da hankali a kai dai shine mafita kan haka bari mu sake komawa wajen Ismail Abba Tangalash. Gaskiya muddin kasashe da kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar Afirka za su ci gaba da amfani da wannan salon da a wannan karni na shekara ta 2022 a wannan karni da muke ciki da ake gani kamar karni ce ta wayewa karni da ya kamata a ce kowa ya san me yake ciki in dai za mu ci gaba da irin wannan to kwallon kafa a nahiyar Afirka za mu ci gaba da samun koma baya wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa kasashen nahiyar Afirka musamman a manyan taugogi ba sa iya yin abin a zo a a gani a gasa ta ƙasa da ƙasa da ake wanda ba a iya nahiyar afirka za a ake yi ba kawo yanzu dai hukumar kula da ƙwallon kafa afirka cup ta tura lamarin gaban kwamitin ta na ladabtarwa don gudanar da bincike kansa Allah na faɗin da nan matasa, ai, da ba ta kimsa, dubu ka kankanin matasa, yara na ta wasa, idan Allah mu zama haɗe kai. kawo na matasa wasa ne fa ba fada ba kar mu sake mu zauna gaba wasa ne ba fada ba ne ba wasa ne Da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin, a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sado, ka misali ke cewa mu huta lafiya.